daga makka zuwa madina a shekara ta 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan maris shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue jaura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran jiya mun kwana a aya ta saba'in da takwas a jerin tafsirinmu na bana wannan shine majalisi na goma sha bakwai za mu tashi a kan aya ta saba'in da tara inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى ينا بياني أمانة تإلمي ga yahudawa a falatan da kuma nasaran najiran su ma a falatan sannan kuma ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a falatan wa musamman ma malamai a wannan gabas Allah ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba bayuwa ga mutum Allah ya bashi littafi wal hukma ya bashi hukunci wan nubuwata haka kuma ya bashi annabta a matsayinsa na annabi thumma yaqulu lin-nasi sa'annan wannan mutumin ya buɗe baki ya ce wa mutane kunu ibadalli ku zama bayina min dunillah koma bayin Allah walakin sai dai in dai da gaske ne mutumin kirki ne mutumin Allah malami ne malamin Allah annabi baya taba cewa a bautata masa walakin kunu rabbaniyin sai dai ya ce musu ku zama malaman Allah masu ba mutane tarbiyya su san Allah bima kuntum tuallimuna alkitab da abinda kuke koya na alqur'ani ko na Attaura ko na injila wa bima kuntum tadrusuna da kuma abin da kuke koyarwa ga mutane ya zama na cewa kuna nuna musu Allah ne su bi dokar Allah ba kuna nuna musu kawukanku ba ne su san girmanku su bi ku ba a'a su san girman Allah su kaɗaita Allah da su tarayya da Allah ayyuwa Allah ya ba malami ilimi ko wani mutumi ɗalibin ilimi ne sa'an nan ya zo ya ce wa mutane su masa bauta koma bayan Allah kaga asalatan Allah yana faɗi ne akan Yahudawa da nasaran Najran wanda suka zo daga Yaman wannan asalatan wa taba'an ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam khasatan malamai da ɗaliban ilimi Allah ce ba wa in dai malamin Allah ne ya ce wa mutane kunu ibadar limin dunillah ku zama bayina koma bayan Allah bi ma'ana ku bauta ta masa ku bar Allah in dai malamin Allah ne ba zai gaya wa mutane haka ba a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yahudawa in har da gaske ne to ba zai ce wa mutane a zo a bautata masa a bar Allah ba sai dai walakin kunu rabbaniyi zai ce ku zama masu tarbiyya masu bin ubangiji masu bin Allah ku zama mutanen kirki masu bin dokar Allah kenan shi malami tarbiyyar da yake ba mutane su san girman Allah su kaɗaita shi kada su yi tarayya da shi sa'annan su san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kaɗaita shi wajen bin umarninsa saboda bin umarninsa bin umarnin Allah ne amma ba zai ce su zama bayinsa ba kamar yadda sufaye suke yi akan malamansu kullum suna gaya wa mutane falalan waliyai amma ba za gaya musu girman Allah kuma ba za nuna musu bin manzon Allah a komai ne zaman lafiyar musulmi a'a sai dai nuna maka duk wani musiba da bala'i da ake samu ta dalilin saba wa waliyai ne amma ba zai ce ma dan an saba wa Allah za a shiga bala'i ba kuma ba zai gaya ma in an saba wa manzon Allah za a shiga bala'i ba amma in wani abu ya faru zai ce an zagi waliyai ne yake faruwa saboda su a su waliyai suna sama da annabawan Allah suna sama da manzanni saboda haka har ma suna cewa ma'asiyatul auliya afdalu min ba'ati man siwahu saban Allah da waliyi zai wai ya fi sallah da azumin da ni da kai zai mu da ba waliyai ba shi waliyi in ya saban Allah ya fi sallah da azumi da tilawan ƙur'ani da biyayya da zaka yi wa Allah da manzansa ya fi shi daraja a wurin Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Huzaifatul Yamani yake ba da labari yake kanan nasu ya tsaluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani yace mutane in sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar da suke masa akan alkhairi ne duk wanda yazo sai ce me kaza ya ma'aikin Allah sai manzon Allah yayi bayani me kaza sai yayi bayani amma ni Huzaifa in zan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bana masa tambaya akan alkhairi ina masa tambaya ne akan sharri me hikimar sai ce makhafata an yudrika ni tsoron kada sharrin ya zo ya riske ni ko ni in fada kan sharri sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair da mu larabawa muna kan tsagwarar makusanci da sharri Allah ya zo mana da wannan alkhairin wanne kenan musulunci فهل هناك شر من بعد هذا الخير شن أقوي وني شري بايا ونن الخير مزن الله يتي نعم سي حذيفة يتي وهل هناك من خير من بعد هذا الخير من بعد هذا الشر شن أقوي وني الخير جزي زو بايا ونن شر سي مزن الله يتي نعم قوم تعرف منهم وتنكر wasu mutane ne za ka san mai kyau a cikinsu kuma za ka san ɗabi'u marasa kyau wanda za ka ƙi za ka san nan an yi ba daidai ba nan kuma an yi daidai za ka bi daidan ba za ka bi ba daidai ba sai ya ce wa hal hunaka min ba'da hadha alkhair shin akwai wani sharri bayan wannan alkhairin sai ya ce na'am eh akwai shi eh, sai ya ce qaumun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati wasu mutane ne ba sa shiryar da mutane akan shiryata kuma ba sa aiki da sunnata wa fihim dakhalu akwai dagwalo a cikin al'amarin da suke sai huzaifa ya ce sifhum li ya rasulullah a wata ruwaya sai yake du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha yace malamai ne suna kiran mutane gabar wutan jahannama yace duk wanda ya amsa musu za su je fahimta. Huzaifa na jin haka sai yace sifhum li ya rasulallah. ya ce ya ma'aikin Allah ka sabbanta min su saboda in san su ni huzai ba in su sai manzan Allah ce hum min bani jirjatina wa ya tahaddathuna bi alsinatina ya ce fatan mu da su kuma suna magana da harshen mu wato kowane mutum kowace ƙasa malaman da za su halaka mutane su kai su gabar wutan jahannama da cikinsu suke da harshensu suke magana amma fa suna kai mutane ne gabar wutar jahannama a wata ruwaya ta imamu abu dawud ya ce rumiya summa makafi ne kuma kurmaye ne ko kuma bebaye ne suna kai mutane ne zuwa gabar wutar jahannama sai huzaifa ya ce ba ma ta ni ya rasu, Allah in ajiyarsu zalik in na samu kaina a irin wannan zamanin me kake umarta ta in yi aka kama ana baka mafita a Najeriya ne dan akwai malaman da za su kai ka bakin gaba su jefa ka a wuta saboda me ɗabi'u da abin da suke kiran mutane zuwa gare sa suna kiran mutane ne zuwa bautan mutane a bar ubangijin mutane ko kuma su kira ka ka zo ka yi musu hidima ka musu bauta ka bar yi wa addinin Allah hidima sai su mai da kai su ne addinin in ka musu hidima ka yi wa addini in ba ka musu hidima ba ba ka yi wa addinin ba sai su yi maka gogoriyo su ruɗar da kai su nuna maka kawai sai abin da suka gaya maka sai huzaifa da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa ka bi jama'atul muslimin wa imamahu ka bi tawagar musulmai da jagoran musulmi a wannan lokacin ka kyara wa'ancan masu kiranka zuwa ga wuta ka kyale su sai zai ce fa in lam yakul lahum jama'atan wala imaman in babu tawagan musulman da zan bi kuma babu shugaba na musulmi da ke daura mutane akan Kur'ani da sunna ya zan yi sai manzon Allah ya ce fa'tazil tilka al-firaq kullaha ka nisanci duk waɗannan ƙungiyoyin ranka ta kaɗinsu da ƙyale su walau an ta'ubba ala أكل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك يتي كالي سرن كتكبنسو كودا ذاك جي je ka kama, reshe na bishiya, ka rike shi duk har mutuwa ya zo wurin ya rike ka ya fi maka alkhairi da ka bi su tawagar su je ba kautan jahannama kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma irin wannan sannan ga hadisin Abu Huraira wanda Imam Ibn Majah ya rawaito yace sayati ala an-nas salawatil khadda'at zamanin yaudara zai zo wa al'umma ta yusaddaqu fiha al-kadhibu tintirin makaryaci mutane za su dauke shi mai gaskiya wa yukazzabu fiha as-sadiqu mutumin da yake mai gaskiya ne amma sai a ɗauke shi makaryaci gaskiya ya bari a ce rara kyale yau rara kyale shi makaryaci ne ba za mu bi ka ba ba za mu saurare ka ba sai ya ce wa yukhawwanu fiha hal aminu amintacce ne a cikin mutane amma za a ɗauke shi maha'inci wa yu'tamanu fiha hal khainu maha'inci ne kwararsa, amma mutane zai suka ke shi amintacce ne sai mazala ce wa yanzu ku fi har ruwai za a sami wasu ruwai suna magana su ne masu magana a cikin mutane kila wamar ruwai biba ya rasulallah aka ce mai take nufi da ruwai saboda ai ruwai tasgiri ne na raba wato gidadawa ƙauyawa mutanen da tunaninsu irin tunanin wato ƙauyawa ne in ka gan shi typical ba ƙauye ne ko da yana sanye da kaya amma maganarsa kana ji kasan wannan magana irin ta ƙauyawa ne ta gidadawa ne to su ne za su fito cikin mutane suna magana ana helin su ai wane kaza ne ai kaza kaza ne sai maza Allah ce rajulun tabihun fi amrin am ko ya fi amrin am mutumin da ba kowa bane shi kamun mutum amma zai fito jimagiman abubuwa wanda sai ka tara manya-manya masu hankali da zurfin ilimi daga cikin malamai kafin su zauna su tattauna to shi ne zai zo yana sakan bama baman wannan magana a cikin al'umma sai zama kun wata matsala shi ne zai fito yana tattauna ta a cikin mutane kuma shi ne saboda yana da followers a social media yana da 2M 3M 5M 20M duk su abin shi sai zama shi ne yanzu yake trending abin da ya yi shi ne mutane za su bi Allah yana gaya mana cewa in dai malamin Allah ne zai taɓa cewa mutane su zo su zama masa abin bauta ba su zo su bautata masa su zo su bi shi a duk abin da ya tsara musu su bar dokar Allah su shi in dai malamin Allah ne zai ce ku zama bayin Allah na gari wato zai dinga nuna wa mutane abin da zai sa su sami yajen Allah abin da idan sun yi zai jawo musu fushin Allah zai nuna musu ku yi kaza jama'a ku ji tsoron Allah ku yi kaza Allah na fushi da wanda ya kaza Allah yana yadda da duk wanda ya kaza kaga yanzu ya rage ga wa'annan mutanen su bi maganarsa in dai malami ne na Allah to zai nuna wa mutane bin Allah ba a bi shi kadai ba saboda shi malami yana da iyaka yana tarbiyyantar da mutane amma tara yake da shiga goma ba za a iya samun sa wata rana ya ba da fatawa bisa kuskure to idan ya ba da fatawa bisa kuskure kuma ba wai da ganganci ba a'a iya iliminsa akan abin kenan ya ba da fatawa sai ka je ka samu makwatawar wani malami da tafi nasa ƙarfi kuma tafi nasa inganci ka ce saboda wannan ya fi wancan girma kai kana tare da wannan to kai baka da uzuri a gaban Allah shi sa za ka ga a immatul arba'a kowanne yana cewa idza sahha al hadith fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta to ni ma ina kan wannan hadisin imamu malik ya ce kullum yi ukhadu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr fa ashara ila qabri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ce duk wani mutum a doron kasa in dai malami ne in ya faɗi magana za a iya karɓanta kuma za a iya maida masa a fiya malam ba ma tare da kai anan dan na ce ba na tare da kai anan bai nuna ba na baka biyayya ba ne kuma bai nuna na rena ka ba a'a maganar ce da kai a wurin ban gamsu da ita ba kuma ba wai don san rai ba ne a'a dalilai ne ba su inganta gare ni da zan gamsu ba sai na ce ba na tare da kai anan nan bai nuna cewa na rena ka ba ko saboda ne na samu wasu dalilan da na ji sun fi naka inganci kuma sun fi naka ƙarfi sai na ce ni na fi yarda da wancan kaga ai ba rena ka ba kuma ba zai sa ka ce min ai ni na rena malamai ba a'a ina bin ka ne saboda kana nuna min Allah sai ya tabbata gare ni cewa wancan bayanin da ka min akwai dalilan da suka fi shi karfi sai na bar naka sai na bi wancan kaga har ila yau mai hankali zai ce ai na wannan malamin saboda ko da yaushe yana nuna mana cewa in magana ya tabbata daga manzan Allah to ku ajjana na kowa ku bushe kuna ganewa Allah ya ji kan musulunci mana Abubakar Mahmud Gumi duk lokacin da ya zo karatu sai ya ce ne karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiyarwa musulmi bi ma'ana ko da kana yancin ka. sai aka ce ma yau ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ka an ce to a fatawar malikiya ba haka bane aka ce a ah, tunda malikiya ta ce kaza ni dan aje hadisin nan shi zan yi a in kai haka to baka da uzuri a gaban Allah kuma baka bu malikun ba saboda maliku Allah ya ji kansa da rahama ya ce kowa za a iya karban maganarsa za a iya ajiye maganarsa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko shi ne magana in maganarsa ta saba wa nasi na hadisi ku ajjana ka buwa ne na hadisi kaga ya kubutar da kansa a gaban Allah to kai da ka zo kana fada a kai ka ce tun da je bai faɗa haka ba ya kamata a ce ya san wa'annan hadisan tun da bai faɗi ba to ba za mu yi aiki da shi ba to kai baka da uzuri a gaban Allah saboda akwai hadisan da a zamanin manzon Allah an yi su akwai sahabbai da suke kusa da manzo Allah ma ba san su ba balle maliku da akwai tazara tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 80 kaga kuwa shi ya kamata a ce akwai wasu abubuwan da bai san su ba wanda gashi ga manzo Allah amma akwai abubuwa da yawa da manzo Allah ya faɗi su ba sani ba kuma suna kusa da manzo Allah kamar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai da na umar wata rana abu musa al'ashari ya zo wurinsa sai mai sallama shi kuma yana cikin ɗaki yana amirar mu'minin da abu musa ya sallama sau ɗaya sai da na umar ya amsa amma bai ɗaga muryar da abu musa zai ji ba sai abu musa ya ƙara yin sallama karo na biyu sai da umar ya amsa amma bai ɗaga murya sai yadda abu musa zai ji ba sai abu musa ya ƙara sallama ta uku sai na umar ya amsa a karo na uku amma duk da haka bai daga muryar da abu musa zai ji ba fikiwun da ke cikin tunanin sai na umar yana yin haka ne saboda abu musa ya da sallama shi ne sallaman na samun lada shi ma ne amsawa yana ne samun lada kaga wannan fikiwu ne mai kyau ko amma kuma ba haka manzo Allah yake yi ba shi kuma sai na umar bai san da hakan ba shikenan sai abu musa tun da ya yi guda uku sai ya juya Sai umar yana jira ya ji sallama ta hudu ya ci shuru sai ya fito sai ya ce ah ina abu musa ba na ji muryarsa ba suka ce eh ya ce wallahi ina jin sallamansa amma ina amsawa ne kasa kasa saboda ina so ya yawaita sallama in ci gaba da samun lada ni ma ina samun lada kafin in daga muryata sai aka ce ai ya riga ya wuce sai ce ku yi maza ku jira shi aka kira shi ya dawo sai na umar ya nana nanata masa sai ya ce sai abu musa ya ce masa ai na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ka ziyarci mutum ka yi sallama a gidansa sau uku ka ji bai amsa ba to ka haƙura ka juya sai sai na umar ya ce ka sai ka kawo min dalili cewa manzon Allah ya faɗi wannan ko in sa a ka sai abu musa abin ya bashi mamaki ya ce kai ya ce wannan abu ne ai sananne a cikinmu har ƴaƴan mu ƙanana sun san wannan dokar daga manzo Allah kuma kowa a nan ma ya sani sai na umar ya ce ko dai ka kawo min dalili cewa ka ji daga bakin manzo Allah ko in sa a hukunta ka sai abu musa ce to tambayi kowa a nan ka ji mana sai na umar ya jiwo ya tambayi duk cabinet ɗinsa da ke wurin wai kaman yadda abu musa ya faɗi haka abin yake suka ce eh mana ƴaƴanmu ƙanana ma duk sun san wannan dokar daga bakin manzon Allah amma ga sayyidina Umar Faruqul Umma ke san da ita ba ya rike masa daraja ya fitar da shi daga sayyidina Umar ɗinsa ya fitar da shi daga darajarsa ta biyu bayan manzon Allah da sayyidina Abubakar bai cire mai ba amma kuma ga shi bai san wannan hukuncin ba ashe kenan dan malami an ce bai san hukunci kaza ba aka ce kaza ne bai zama an rina shi ba dan da irin wannan ne wasu za su yaudare ka su ce maka ai tun da bai faɗi ba to babu shi ne ku in yi haka ya ɗaura malamin nan sama da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara malanta saboda kowane malami akwai wanda ya fi shi sani sa'annan kuma akwai wani abin da zaka ga ɗan karamin abu ne wani ya sani kuma wani bai sani ba kuma ta yiwu darajar su ba ɗaya ba ne amma kuma wancan da bai kai wannan daraja ba ya fi shi gane wannan abin kada ya rage mai daraja ba kuma bari mu ga mana misali na biyu a malaman zamanin mu akwai Sheikh Saleh bin Uthaymeen Allah ya ji kansa da rama. akwai Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan kaga Uthaymeen yana gaba da shi amma da aka zo kan wata matsala guda daya hadisi ne na Imam Muslim da ya zo sharhin hadisin dukansu sun tattauna matsalan a sharhin kitabun tauhid da suka yi shi usaimin a cikin alƙaunin mufid ala kitabun tauhid shi kuma fauzan a cikin i'anatul mustafid ala kitabun tauhid sharhin da yawa kitabun tauhid dukkansu mujallabi biyu ne akan hadisin abdullahi dan mas'ud ruwayan bukhari da muslim ruwayan muslim a cikin wannan hadisin sai ce al-muqsituna ala manazirin min nurin rahman wa kirta ya daihi A wata ruwaya ta musulun sai ce wa ya ala shimali to da usamin ya zo kan wannan hadisin sai ta ɗan shige mai duhu sai ya ce haza min shuduzi musulun wannan hadisin yana daga cikin hadisi shafi na imam musulun in sahha fa naqulu bihi wa in lam yasih fala naqulu bihi in ya inganta to ni ma na faɗi haka amma in bai inganta ba yi ban faɗi ba kaga sai yayi tawakkufi a wurin amma da Fauzan ya zo kan hadisin sai ya gwamutsa hadisan guda biyu sai yake cewa da ya ce wa kirta ya gaihi yaminun sai yace ce shimaluhu ka yaminihi yaminuhu ka shimaluhu ka fil baraka bi ma'ana hannun daman Allah ne albarka ne haka ma hagun Allah ne albarka ne kamar yadda damarsa take da albarka haka ma hagunsa ke da albarka kuma wannan shine fassara wanda ya daidai da hadisin to amma yanzu zai ka ce to tunda wannan ya fi wancan gane ma'anar hadisin ya fi shi kenan ko kuma wancan za ka fi maganan shi za ka bar wannan kaga wannan shine kunu rabbaniyina ku zama wato waɗanda suka san dokar Allah masu bin Allah mutane masu bin Allah ba masu bin malamansu ba za ka fi malami ne idan ya ɗaura ka akan daidai idan ya tabbata bisa kuskure ne sai ka masa addu'a Allah ya ganar da malam amma ba ma tare da malam a wannan gabar dan ka sai ba ka tare da shi ba ya nuna kare na shi bane wannan shine amana ta wato ilimi da malanta shi malami yana nuna wa mutane bin dokar Allah ne ba binsa ba saboda shi mutum ne tara yake mai cika goma ba kuma akwai irin wa'annan da yawa a cikin al'amura na addini wannan ya sani wannan bai sani ba wancan ya sani wannan bai sani ba imamu malik bin anas Allah ya ji kansa da rahama an taba masa tambaya me hukuncin ya yatsu a wurin alwala sai imam malik ya ce ba laifi sai wani ɗalibi daga cikin ɗalibansa sai ya karanto mai hadisi sai ka karanto mai isanadi. da ya gama karanto isanadin, sai imam malik ya ce ban taɓa sanin hadisin nan ba sai yau wa huwa hadisun hasan amma kuma hadisi ne mai kyau kaga yanzu sai ka ce shi wannan ɗalibin ya fi imam malik kenan amma ga shi ya san wani abin da an tambayi malaminsa shi bai san hukunci a hadisin ba bai ma zan akwai hadisin ba ce ne taba ji ba sai a wannan ranar to kaga duk mutumin da zai zo ya yayi guluwi kan wani malami to a nan ya saba wa tarbiyyar da wannan ayar take ishara zuwa gare ta shine afalatan wa taba'an kaga Allah na magana ne akan yahudawa da nasaran najiran wanda su ne suka dinga sa'in sa a garin Madina wajen nuna yakure tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya karyata su kuma sun yadda cewa abinda manzon Allah ya zo da shi shine gaskiya amma ba za su bi shi ba yahudawa saboda hasada nasara kuma jahilci da wauta suka ce su ba za su yadda ba kuma ba za su yi tsinuwa tsakaninsu da manzon Allah ba amma za su wuce garinsu sai dai manzon Allah ya ba su wanda za su tafi tare da shi su tambaye shi akan al'amura ta rayuwa amma amintacce a ciki har manzon Allah ya zaɓi Abu Ubaida Amir bin ce yace haza aminu hadhihi umma dalilin hadisin kenan manzala ce wannan shine aminin wannan al'umma tawa ya bi ku a tafi Yaman ku kasance tare da shi to shine Allah madaukaki yace abinda kuka kuke koya a cikin littafin Allah da kuma abinda kuke karantar da mutane malami ya karantar da mutane su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah sai Allah ya ce wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyina arbaban shi malami ba zai taba umurtan ku ku rikin mala'iku da annabawa abun bauta koma bayan Allah ba dan shi malami yana nuna wa mutane ne su ba Allah sannan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yace ba zai ce muku ku riki mala'iku saboda mala'iku su ma bayin Allah ne suna bin dokokin wane ne Allah ba sa saba Allah annabawa su ma bayin Allah ne a cikin mutane wanda Allah ya zabe su suka zama jakadun ubangiji a cikin mutane mala'iku kuwa akwai jakada a cikin mala'iku wanda Allah ya zaɓe shi shine mala'ika Jibrilu Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nan. Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku ya maida shi jakada gare sa haka ma cikin mutane to Allah ya zaɓi mala'ika Jibrilu A cikin mutane annabawa daban-daban aka zo su shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai yiwu mutum ya ce maka yana bautan mala'iku ba yau da za ka zauna ka ce kai mala'iku kake bautatawa to kana shirka saboda mala'iku bayi ne ga Allah saboda haka a ranar tashin kiyama sai Allah ya turke su ya tambaye su ina wanda suke rudar da mutane suna cewa su aljanu suke mu'amala da su ba su suna mu'amala ne da rauhanai in ka ce menene rauhani sai ce maka ai mala'ika ne alhali rawani aljani, ne asalin malamin da ya fara amfani da wannan istilahin shekara ɗari shida da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ahmad bin Ali al-Buni wannan mutumin shine farkon mutumin da ya fara wallafa littattafai akan tsafi da bokanci yana da littattafai guda biyu masu bala'in tsafi da bokanci wanda har a youtube za ka ga ana koyar da shi cike yake da kafirci da tsafi a ciki Ko a shi ne ya fara karkasa irin wa'annan akwai rauhani shi ne Kawaki sayyaratul alawi akwai Kawaki sayyaratul sufuri to a ciki shi ne yake cewa rauhani wani nau'i ne na mala'ika to duk wanda ya ɗauki wannan shi sa Allah cewa yau mai jami'an thumma yaqulu lil malaikati a haula'i iyyakum a gudu. ranar da Allah zai tada mu ranka takaddin da mutum da aljanu sai ya ce wa malaiku kai wa'annan ku suke bautatawa Allah zai tambaye malaiku mutanen nan ku suke bauta sai malaiku su ce qalu subhanak anta waliyuna min dunika sarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne majibincin al'amarin mu koma bayansu? kun kanu ya abudun jin ha'aha aljanu ba suke bautatawa A tsawon bihin mu'minun mafi yawansu da aljanu suka yi imani ba mu mala'iku ba kaga wanda yake yana bautan mala'ika to gaje abinda Allah zai tambayi mala'iku ran tashin alkiyama annabawa kuwa ba a su. ana bin dokokinsu ne saboda su ne waɗanda suke haskaka wa al'ummansu abinda zai sa su samu tsoron Allah da sanin dokokin Allah saboda haka in dai malami ne ba zai taɓa ce muku ku riƙi mala'iku abin bauta koma bayan Allah ba hajji annabawa sai dai ne a ya'murukum bil kufri sai Allah ya nuna ashe kenan bautan mala'iku da bautan annabawa kafirci ne sai Allah ce yanzu shi malami ko ɗalibin ilimi zai umarce ku da yin kafirci ba da in musulmun. bayan ku kun miƙa wuya zuwa ga Allah Allah shi kadai tilo ake bautansa ba haɗa shi da wani kaga yana nuna maka iyaka abudu wa iyaka nasta'in Allah kadai ake bauta kuma shi kadai ake neman taimako a wurinsa saboda haka shi malami ba zai taɓa nuna maka ka bautata wa Allah kuma ka bautata wa mala'ika kuma ka bautata wa annabawa ba a'a man yuti'ir rasula kad asa Allah Allah yace duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tabbas yayi wa Allah biyayya haka ma manzon Allah a cikin hadisin Imam Muslim yace man ata'ani faqad ata Allah duk wanda yayi min biyayya yayi wa Allah biyayya wa man afani faqad asa Allah haka kuma duk wanda ya saba min ya saba wa Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba al'umma ta za ta shiga aljanna sai wanda yake to wannan magana ta yi wa sahabbai girma suna mamaki kaman ya aba ya rasulullah waye zai kisan shiga aljanna sai manzon Allah ce man da dakhala aljanna duk mutumin da ya yi mun ɗa'a ya mun biyayya a duk umarnina to ya gama shiga aljanna sai ya ce wa man asani a ba. duk wanda ya saba mun to wannan mutumin ya ki shiga aljanna ashe kenan duk wanda ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kansa zuwa gabar wutar jahannama to kaga Allah yana magana ne a falatan ga Yahudawa na Madina, saboda a kansa Allah ke wannan magana, da kuma nasaran Najiran wanda suka zo aka yi ƙure tsakaninsu da manzan Allah aka ce a yi tsinuwa a kan Allah ya tsine ma mai karya a cikinmu, in har manzan Allah ba annabin Allah ba ne, sa'an kuma in har annabi Isa ba annabin Allah ba ne, ka yi tsinuwa. annabi isa bai taba cewa shi Allah bane kuma bai taba cewa Allah Allah annabi isa Allah sannan ruhi mai tsarki Allah ba Shi ne trinity sata uqunum 1 plus 1 plus 1 equals to 1 kaga wannan duk a na duniya babu shi ko sai a ina sai a addinin nasara sun ce daya a tara da daya a tara da daya ya zama nawa daya kaga ko mahaukaci aka gaya ma wannan ai ya san cewa ne ya san ba haka bane akwai wani malami daga cikin malamai a Sudan yana ba da labari da cikin rediyo yana karantarwa yace sun je psychiatric duba marasa lafiya wani daga cikin likitocin mahaukata yace sai suka ga wasu guda biyu na farko mahaukata guda biyu ɗan yana cewa ɗayan yana cewa ana rasulullah sallallahu alayya shi manzo ne na Allah tiran Allah ya tabbata a kansa sai dan ya kalle shi ya ce an ta kazza shi ne mahaukacin shi kuma ya ce kai makaryaci ne yana ce mai makaryaci sai suka fara dambe ya ce sai suka zo sai aka raba su sai aka ce ma shi wancan da ya karyata wancan sai aka ce me yasa ka karyata shi sai ce ana ma arzantu ni ban aiko shi ba to kaga sai ya ce sai muka shiga bala'i biyu haza idda nubuwa wa haza idda al-uluhiyya ya ce sai muka shiga cikin bala'i guda biyu shi wannan ya ce shi annabi ne shi kuma wannan ya ce shi ne Allah ma shi bai aike shi ba to wanne ne ko na hauka kaga shi wanda yana cewa shi manzo ne na Allah shi kuma wannan yana cewa ni ban aike ka ba kai ƙarya kake yi shi da sai suna mamaki to me yasa ya karya tashi ka san malami irin bari mu ji menene falsafan da ke ciki shi sai ya ce ai ni ban aike shi ba to shi ne shi Allah kenan shi kuma wancan da yake annabi to shi da yake Allah shi ne aike shi ba to dan me yasa zai ce shi Allah shi annabin Allah ne kaga sai aka shiga bala'i biyu bala'in annabta da kuma bala'in uluhiyya shi wannan ya ce shi Allah ne shi kuma wannan ya ce shi annabi ne to malami baya taba karantar da mutane bansa sai ya karantar da mutane abu dokar Allah abu dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin shi sa Abu Usman an-Naisabur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kamar yadda Ibn Taymiyyah ya nakalto maganarsa a cikin littafinsa Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan yake cewa yana magana kan cewa abu usman naisaburi yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati wa man ammara al hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bi bid'atin sai li'anna Allah azza wa jalla yaqul wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin yace wannan kafaran malamin ya ce tun mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa da aikinsa to in zai yi magana za ku ga maganarsa cike take da hikima ya ce amma tun mutumin da ya raya san rai a zuciyarsa da kuma aikinsa a addini ko duk lokacin da zai yi magana bid'a ne kawai guban bid'a ba ku cike fita a bakinsa ina ya iskin batsun wannan maganan sai yake saboda Allah maɗaukaki ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in har kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tabbas za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tabbas za ku bata sai ce wa ma ala rasuli ba komai ke kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Illan al-balagul sai dai isar da sako bayyananne ya isarwa da mutane dokar Allah to haka shi ma malami yana karantar da wato ɗalibansa da mabiyansa su san Allah don su bi su san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kada su haɗa shi da kowa a wajen biyayya manzon Allah ba a haɗa shi da wani a wajen biyayya amma kowa za ka iya sa kuma za ka iya kimbin zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fadi sai kun bi saboda me wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi Allah ce ku yi ruko da shi duk abin da ya hane ku daga aiwatar da shi to ku bari inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kuma fattaqullah ku ji tsoron Allah kaga ashe kenan daga cikin alaman jin tsoron Allah ku zama mutanen kirki malaman kirki masu tsaura mutane akan bin Allah ba bin kawukanku ba idan ka nuna wa mutum bin Allah sai Allah ya sa kwarjininka da kimarka a idansa in ka nuna mai binka Allah zai sa ka koma kaskantacce a idansa saboda binka ƙarshenta zai sa ka saba wa Allah da manzo saboda kana so sai an maka abin da kai kake so ko da ya saba wa dokar Allah shi sa a hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak yace wa ju'ila dhullu was-saghar ala man khalafa amri Allah ya sanya karanta da wulakanci duk wanda ya saba wa umarnina idan malami ne yana karantar da mutane akan bin kansa ba bin manzan Allah ba to duk girman da majiyansa ke kallonsa da shi zai dinga fadowa har sai sun kai matsayin da ba sa gare shi da daraja saboda ne Allah zai sa kaskanci da karanta a idon wannan ko da shi ne mutanen wanda suke bin sa in san rai suke bi to wa'anda suke kewaye da shi duk za su wafi kuma ba za su ƙara ganin shi da daraja ba saboda Allah ya sa mai karanta da kaskanci saboda ya ƙi bin dokar Allah da manzansa Raga wannan yana nuna mana yadda ya kamata a ce musulmi ya kasance Allah ka shirya da mu wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kasa mana wanda kuma muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana ina ba da haƙuri ga 'yan uwa bisa lattin da nazo zo saboda akwai kawun alaran Zainu ahmad Allah ya masa rasuwa ɗazu to ina wajen jana'izarsa saboda kusan anguwa ɗaya muka taso a nan cikin gari Allah ya masa rasuwa kwanaki na ziyarce shi a nan asibiti bayi da lafiya kuma Allah ya kaddara Allah ya masa cikawa ya yi rashin lafiya mai tsanani ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa kurakuransa jinyan da ya yi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa su kuma ɗan uwansa da abokansa na arziki da kuma makwabtansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su ladan haƙurin wannan jarabawa iyalansa da abin da ya bari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi musu albarka mu kuma idan tamu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani akwai honorable saliba ko shi ma mahaifinsa kwanaki shi ma Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa da dukkan sauran ƴan uwa musulmi da wanda suke halartar wannan karatu majalisi namu da Allah ya musu rasuwa akwai wani aminu da yana zama a can ƙarshe shi ma bai wuce sati biyu zuwa uku da Allah ya masa rasuwa ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda ya tara fuskokin mu a wannan wuri ya tara mu a cikin firdausul ta'ala akwai dan uwa kanini daga ɗalin damagun Allah ya bashi halattar wannan majalisi namu da shi da tawagarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi zuwa wannan majalisi namu da suka yi da sauran ɗan uwa ga baki ɗaya muna roƙon Allah ya maida kowa gidansa lafiya Allah muke roƙo yadda ya haɗa fuskokin a wannan wuri ya tara mu a cikin firdausul ta'ala shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma muna roƙonsa ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba wa'annan fitintunun da muke fuskanta a wannan yanki namu a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka yayi mana su duk wa'anda suke ɗaukan wannan suke yada wa'annan fitintunu na kidnappers da kuma bandits a cikin arewa ya Allah ka fi mu sanin su in a cikin mu suke ya Allah kai mana maganin su in a wajen mu suke ya Allah kai mana maganin su masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shirin mana da su wa'anda kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah ka yi mana maganinsu da abin da ya dace a kansu mu kuma ka kare mu daga fitinansu ka kare wannan yanki da muke ciki daga wannan dukkan fitintinu ya Allah in kuma zunubanmu ne sa ka narka shi a cikin mu kake mana hukuma da shi ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka gabarta mana ya Allah mun tuba ka kwaranye mana wa'annan musibu a wannan ƙasa mu da kuma duniya ga baki ɗaya ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarce su da su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu mu kuma muna roƙon ka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu tsautsawa yanke iyalanmu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka sharce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina mata gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka da zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya yi ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu shi cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi jawdin a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi